يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا سك داود موانا رانا تتلاتا شيدا رمضان ألف دريه أولى تلاتين دا wacce ta daidai da 23 ga watan yuniyo shekara ta 2015 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf a jiya mun kwana a aya ta arba'in kuma wannan karatu yana zuwa masu saurare ne daga jami'u abi ubaida tabnil masallacin juma'a da ke kan titin bypass a nan cikin garin kaduna jiya allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa lallai waɗanda suka ƙaryata ayoyin allah subhanahu wa ta'ala sannan suka yi ɗagawa daga barin bin ayoyin ba za a buɗe marayukansu ƙofofin sama ba ba kuma za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shiga ta kafan allura shi yasa masu iya magana suke cewa idan abu ya matse kwarai matsinsa ya kai matsi sai su ce huwa adyaqu min khartil ibra wato ya fi kafan allura matsewa kenan sai muka ce Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa su da aljanna ta haramta gare su su ma haramtattu ne ga aljanna saboda idan zaka shekara dubu sannan sau dubu kanana ta sau dubu babu yadda za a yi ka ga raƙumi ya shiga ta kafan allura to tunda ko raƙumin nan ba zai shiga ba to su ma aljanna ba ta su bace su ma ba na aljannan ne. Allah subhanahu wa ta'ala yace hakan nan dai muke saka wa mujirimai duk waɗanda suka fanɗari suka bin Allah subhanahu wa ta'ala to dama Allah yana saka musu da wuta ne Allah ya mana tsari yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 41 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم wato waɗannan ayoyi idan yadda nake faɗa mun san buwayar Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamata inda muna fahimtar ma'anonin ayoyin nan mu rasa sukuni a rayuwarmu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani a ayoyi da yawa waɗanda aka tattali wuta don su walaƙari zara'na li jahannama kasiran min aljinni wal ins lahum qulubun la na biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وتا أن تتلم متانين دكما الجنو إتا سننكم كان الله سبحانه وتعالى كتوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والنموتة za a cika ta ne da aljanu da kuma mutane sannan wato duwatsu kuma in an sa mutum a cikinta sai a bi shi da dutse a daura a kai wato ba wuri bane wanda wai zaka sakata kawala kamar yadda wannan aya take mana bayani a a wuri ne wani zai shiga a daddaure wani za a bi shi a murkushe wani za a danne shi babu yadda za a yi ka ce wai zaka samu kafan da zaka sarata shi sa Allah subhanahu wataala ya ce la yamutu fiha wala yahya duk mutumin da ya shiga wuta ba zai mutu ba saboda abin da za a ce wa mutuwa irin wanda kai ka rasa kaninka ko mahaifi ko mata babu wanda zai iya sake wannan mutuwa bayan ya shiga wuta sannan wala yahya shi ba zai yi rayuwar da za a ce wannan rayuwa bace madalla saboda rayuwa ce mai kama da akwai amma babu ga ta dai yana raye amma kuma babu jin daɗi a cikin wannan rayuwa Shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa idan waɗannan mutane suka shiga wuta lahum min jahannama mihad suna da shimfidu a cikin wannan wuta kowane mutum da zai shiga wuta akwai shimfidar da za a yi masa da sunansa a cikin wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana wa in kana a sanadin hadisin akwai maganganu na malaman hadisi yana zaune cikin sahabbai radiyallahu anhum yace yanzu jibrilu zo, ya saukan mani da sunan yan wuta da su da sunayen iyayensu don haka duk mutumin da zai shiga lahum min jahannama mihad suna da wasu shimfiɗu na wuta waɗanda aka ajiye masu in an ce almahdu mihadan shimfiɗa alam naj'al al-arda mihada wal jibala autada wa min fawqihim gawash" sannan kuma a sama akwai murafu in amma mutum shimfiɗa ya hau kan shimfiɗan sannan sai a bi shi a rufe in an ce gashiya ya rufe hal yanzuruna illa hal ataka hadithul ghashiya wato shin labarin mai lullubewa ta zo masu don haka sai mutum ya shiga shimfiɗa na ƙasa sannan kuma sai a bi shi a rufe wane ne taba ganin abin da turawa suke yi na gashin kaza abin da ake ce oven kasa idan ka kalle shi da kyau zaka ga tsarin sa akwai karafuna wanda za a sanya kazan a sama sannan kuma a saman sa akwai murfi da za a bi a tura a kulle idan kazar kake tunanin gefe ɗaya ya gasu to sai kai ka jawo wannan karfe sai ka sake juya ta irin wannan samfulin Allah subhanahu wataala shi mai yan wuta shi yasa a wata aya yace kullama nadijat juluduhum baddalnakum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab in wannan barayin ya gasu ya nuna to sai a sake canza wannan barayin duka mutum yadda ka san kana gashin kaza a duniya haka Allah subhanahu wataala zai gasa dan adam na alkiyama a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullama khabat zidnahum sa'ira duk sanda wutan nan ta zo ta sarata sai a sake bankata a sake izata azaba ne daban-daban daban-daban duka wannan kuma an tanadan ma mutum ne an tanadan ma aljani amma abin da zai baka mamaki dan adam din nan wanda akwai bala'o'a nau'i nau'i a gabansa wai shine yanzu yake samun sararin da yake sabon Allah subhanahu wataala ai da a ce mun san Allah gaskiyar saninsa da duk kusan mu ba za mu ce mu annabawa ba ne ko sahabbai ko tabi'ai ba amma da mafi yawancin lokacin mu za mu karar da shi ne akan bautan Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa amma wallahi inni la akhshakum wa atqakum lillah ni na fi ku sanin Allah na kuma fi ku jin tsoron Allah subhanahu wataala lahum min jahannama mihad suna da wani shimfiɗa na daga wutar jahannama wa min fawqihim gawash sannan kuma a sama suna da murfi wanda zai lullube su wa kadhalika najzi adh-dhalimin hakan nan yadda ka gani muke sakan yawa azzalimai duk mutumin da ya bi Allah subhanahu wataala wannan da alamun Allah ya yarda zai samu gamankata amma mutumin da ya bijire ya kibin Allah subhanahu wataala to wannan yayi asarar duniya yayi asarar lahira irin ne Allah ke cewa khasirar duniya wal akhirah min هو الخسران المبين يدعو من wa الله ما لا يضره وما لا ينفعه ba'id هو الضلال البعيد يدعو min naf'i أقرب من maula wa المولى ولبئس العشير yana kiran wanda cutar da shi ya fi gare shi fiye da amfanarwa saboda Allah subhanahu ta'ala maka duk bayanan da kake da bukata gaba daya ya riga ya maka bayani ya ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi to me kake so dan adam ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim menene ya rude ka daga barin mahaliccinka subhanahu ta'ala me kake nema menene Allah bai baka ba duk abin da ka rasa in dai ya baka da musulunci to kai ba talaka bane kai duk irin abin da ka rasa na rayuwa na kawa na jin daɗi na walawa in dai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka da musulunci to ya baka kyautan da bai baiwa wani ba in ba irinka ba amma kai kanka baka san irin wannan kyauta ba na haɗu da wani mutum a lokacin da muke sabis a shekarun baya abinda tura ka ce convert ya musulunta ne da ya zo yake cewa ya kalli musulmai ya duba sai ya hawaye menene yasa ka hawaye yace su musulman ma waɗanda aka haife su a cikin musuluncin ba su san irin falala da kuma baiwa da Allah ya ba su ba yace ni asali na ba musulmi bane amma a lokacin da nake neman gaskiya wurin Allah subhanahu ta'ala ya ganar da ni na haɗu da umaji da tasgaro da walhalu da fitintinu daban-daban amma na tsaya wani zubin ka ji ni saboda frustration kasawa da wahalhalu sai in ji gara a rasa rayuwata ma na rasa gane tsakanin musuluncin nan da kiristancin nan wai menene menene gaskiya ce to amma yadda ya zo ya rike musuluncin nan zai baka mamaki iya zaman da muka yi da shi a cikin kam in dai an ce maka wannan abu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi ne yayi to insha Allah sai ka samu yana kokarin aiwatar da wannan yace sai na ga musulmai duk wasa suke kawai ana cewa na zo na ga na ji musulunci amma ban ga musulmai ba to shine halin da muke ciki mu Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu mun taso a wani irin yanayi na musulunci na musulmai kowa ya tashi ya ga kowa nashi musulmi ne amma kuma sai ya zama na jajircewa da rike musuluncin kuma sai ɗaiɗaiku daga cikin waɗanda Allah ya taimaka na'am mal والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أما كاغا وأن سكي إيمان سكي أيكة كياوا وأن أيكة دائما uslubin qur'ani zaka ga in an ce imani za a ce kyawawan ayyuka kenan da wannan muke iya fahimta ka ce kai mumini ne ka koma ka rungume kirji ka rike hannu babu wasu kyawawan ayyuka yana da wahala ya fishe ka saboda shi imani sai ya tattara sifofi guda uku ma wa qara fil wa saddaqahu amal wa nataqa bihi al lisan wannan shi ake ce da shi imani abinda bakin nan ya faɗe shi zuciya ta gaskata ta tabbatar da shi sannan kuma gabbai suka zo suka nuna haka din ne suka aiwatar a don haka ka ce a'a mun yi imani kadai a'a ka zauna babu aiki ba zai yi ba na amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihat sannan suka aikata kyawawan ayyuka na kwarai la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu daura ma rai face irin abin da zai yarwace ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai daura ma rai face irin abin da ya bata abinda Allah subhanahu ta'ala ya daura maka na nauyi na bauta na aiki shine za a tambaye ka amma abinda Allah subhanahu ta'ala bai daura maka ba bai aza maka ba ba zai tambaye ka wannan abu ba shi yasa abinda kuma aka daura ma din shine za a tambaye ka ula'ika ashabul janna waɗannan su ne ma'abuta aljanna su ‘yan aljannan ne aljannan mata su ce hum fiha khalidun masu dawama ne a cikinta wannan shine irin tambayan da wani kwanakin baya yace ce malam an ce aljannan an shiga ba a fita to wace aljanna ce annabi adam ya shiga har da za a ce ya fita don haka kaga wannan aya ta tabbatar mana aljannar da in an shiga ba a fita ita ce aljannar da ake shiga bayan an mutu amma annabi adam alaihi salatu wasalam a lokacin da wannan abu ya faru bai riga ya rasu ba don haka in an shiga ne ba za a fito ba amma aljannan da shi ya shiga aljanna ce kamar da qur'ani ya bamu labari sannan kuma a cikin ta aka fito da shi saboda ba a riga an tashi alkiyama kowa ya san makomarsa ba na wannan za'ana ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا وما كنا لنهتدي لولا subhanahu wa ta'ala ya ce wana za'na mafi sudurihim min ghil za mu cire abin da ke cikin zukatan mutanen aljanna na hassada. in an ce alghil bi ma'ana albughd wal hasad hasada za a tsame hasadar da ke cikin zukatansu can kasa in ka koma wana zaana mafi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin cuta fitina azaba ba za ta same su ba sannan kuma ba za a fitar da su daga cikin wannan aljanna ba za a cire hassada da bakin ciki da kyashi domin dama kamar yadda hausawa suke cewa zo mu zauna zo mu saba a zamantakewansu na duniya ba mamaki ni na saba ma kai ka saba mai shi ya saba mata ba mamaki ta hanyar da na sani ba mamaki ta hanyar da ban sani ba to duk wannan abu gaba daya in aka zo aka shiga cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala zai tsame wannan bakin cikin da tuƙuƙi da ƙyashi wanda ke cikin zukatan aljanna gaba Ta tajri min tahtihimul anhar koramu suna gudana a cikin ainihin wannan aljanna sai wanda kaga dama zaka sha Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin irin waɗannan ƙoramai masalul jannatin lati wa'ida almuttaqun فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى duk irin abin da kake so a cikin gidan aljanna akwai idan kai ma'abocin zuma ne ga korama nan ta zuma ka sha iya shakka zuma ma wacce yake ainihin mai kyar saƙa ba irin ta nan ba idan kai ma'abocin nono ne ga nono nan ba mai gambiza da haɗin irin wanda fulani ke yi ba a haɗa shi da ruwa ko kuma a sa mashi kuka a'a idan kai ma'abocin shan ruwa ne to kaje ga ruwa nan wanda yake Allah ya mana bayanin abinda ake rufe bakin ruwan da shi khitamuhu misk da ka bude kanshi ne kake ji ba irin na nan ba wanda yake ba mamaki tsohuwar roba ce za a je a yi recycling a sake dawo da ita a gyara ta a wanke a sa chemical sannan a sake refilling nata a kawo kasha na aljanna ba haka bane ba sannan idan kai ma abocin giya ne ga giya nan ka je ka sha ba irin ta duniya ba saboda giyan lahira wato ainihin idan ka sha bakinka na kanshi ne Giyan lahira in ka sha ba za ka yi maye ba kana iya sanin duk wanda ke kanka sabanin ta duniya wacce in ka sha ka ma suna gudunka danginka ma ba su zo a ce ga ɗan uwa saboda ka lalace ka tambari a don haka waɗannan ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin aljanna ga abinda 'yan aljanna suke cewa wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha sai su ce mun gode ma Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan musuluncin wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu zamo masu shiryuwa ba idan bacin Allah subhanahu wataala ya shirye mu ba dama shi sa har kullum muke ce la haula wala quwwata illa billah tsuminka dabaranka karfinka ba zai iya amfanar da kai da wani abu ba dukiya in ka ganka da ita ba dabarar ka bace ba idan ka ji mutum yana da tunanin cewa dabarunsa ne suka bashi wani abu to ya fada tunani irin na kafirci dami wannan tunani ne qala inna ma utituhu ala na indi karuna abin da yake cewa kenan karuna kafiri ne don haka duk wanda zai irin wannan tunani ya ce a'a ai wannan dukiya da aka bani ko ko wannan ilimi da aka bani ko ko wannan matsayi da aka bani tsananin dabara ce da iya taku yasa na kai wannan matsayi to kana da burbishi irin na tunanin kafirai ta tare da kai amma duk abin da ya same ka ko mai daɗi ne ko ba mai daɗi ba ka ɗauki al'amari ka mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya mana bayanin irin yadda za su faɗa a can ƙasa wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين har kullum abin da suke cewa Allah kenan mun ma Allah godiya Allah shine ya shiryar da mu zuwa ga wannan tafarki na Islama wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance masu shiryuwa ba idan bacin Allah subhanahu wataala ya shirye mu shi yasa an ka koma akwai lokacin da sahabbai aka tafi yaki sahabbai sai suna irtijaz suna yin raja suna rera waka suna cewa fa wallahi laula Allahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wallahi in bacin Allah da ba mu shiryu ba da ba za mu yi sadaka ba da ba za mu yi sallah ba ashe kai din nan yadda ka tsinci kanka a yadda kake a yanzu na musulmi in ka samu ka san Allah shi ya baka idan ka rasa ka san subhanahu wata'ala shine ya hana ma in cuta ta same ka ka san shi ya jarrabe ka idan lafiya ya baka kasan shi ya gwada ka to wannan kadai ya isa kai ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq sai su ce haƙiƙa manzannin mahalicin mu subhanahu wa ta'ala sun zo da gaskiya shine musulunci wa nudu sai a kira su an tilkumul janna ga wancan aljanna uristumuha an gadan muku da ita bima kuntum ta'malun sakamakon abinda kuka kasance kuna aikatawa idan muka koma bangaren qira'at wato imam ibnu amir rahmatullahi alai shi yana karantawa da share nunun a cikin wannan aya yana cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah shi baya karantawa da wawu amma sauran makaranta suna karantawa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah to sai malamai suka ce anan wa nudu an tilkumul janna za a kira su ga wancan aljanna uristumuha wacce aka gadar maku da ita bima kuntum ta'malun sakamakon abinda kuka kasance kuna aikatawa shin aljanna gadarta ake yi saboda in an ce gado wani abu ne wanda wani ya mallake shi a lokacin da bai raye wani zai gaje shi in an ce taguwa misali wane ya gaji taguwa wurin wane la shakka wanda aka gaji taguwan nan da ta sace a lokacin yana raye amma yanzu bayan ba shi yanzu wannan sai ya hau shin su ma haka ne wannan ya gaji wannan wancan ya gaji wannan malamai sai suka fitar da matafiya guda biyu anan suka ce abin da ake nufi da muha bi ma'ana ayyukan da kuka aikata ne suka gadan muku da wannan aljanna sakamakon falala ta Allah subhanahu wataala don ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna babu wani mutum ɗaya daga cikin ku wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna aka tambaye shi wala anta yace har kai ma ya rasulullah yace eh wala ana hanni ma illa an yatagammadani Allahu bi rahmati sai fa dai Allah ya lullube ni da rahmarsa don haka sai wasu suka ce abinda ake nufi da gadarwa sakamakon wannan aiki da fafutuka da jajircewa da kuka yi Allah subhanahu wata'ala sai ya ba ku wannan kyauta a matsayin gado saboda wancan aiki wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a abinda ake nufi da gadarwa anan ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai don musulmi da zai mutu ya shiga aljanna to Allah subhanahu wa ta'ala zai gadawa da kirista ko kuma ba yahude matsuguninsa a cikin gidan wuta bi ma'ana duk wanda ka sani tsakanin ni da kai da shi da ita kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta masa matsuguna guda biyu akwai gidansa na wuta akwai gidansa na aljanna in Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya bi Allah ya mutu akan bin Allah za a nuna masa kamar da ya tabbata a cikin sunan hadisin bara bin azib wanda muka karanto jiya rahmatullahi alai wanda ya zo a cikin musnad imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alai idan dan aljanna ya shiga aljanna za a buɗe masa makomarsa a wuta a ce da shi to kaga kaga can ce eh ce to makomarka ne a wuta idan bacin da ka bi Allah da ka ga inda za kwanta a can don haka sai malamai suka ce abin da ake nufi da gadarwa kai yanzu idan mutum Allah subhanahu wa ya sa ya bi Allah subhanahu wa to gidansa na wuta za a gadan ma da wanda ba musulmi shi ba don haka shi sai a gadan masa da aljanna sakamakon aikinsa sannan makwancinsa na wuta sai a gadan ma da kirista ko kuma ba yahude saboda shi bai yarda da Allah ba ina fata muna fahimta malamai suka ce wannan shine abin da ake cewa gadarwa sau da yawa kuma zaka ga Allah subhanahu wataala yana amfani da irin wannan gadarwan gadarwan kazalika wa awrasnaha qauman akharin kazalika wa bani isra'il wa awrasna wa awrasna gashi nan ayoyi da yawa suna bayanin gadarwa tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wancan aljanna ce wacce za mu gadarwa da waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala daga cikin bayan ashe da wannan muke iya fahimta don mutumin da ya bi Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai gadan masa da aljanna kamar yadda ya bayani sannan ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bamu labari cikin abinda ibnu jarir ya rawaito rahmatullahi alaihi ta hanyar ali ibn abi talib radiyallahu anhu aliyu yana cewa bayan ya ambato hadisi mai tsawo radiyallahu an sai yake ba da labarin mutanen aljanna ya ce idan 'yan aljanna suka shiga aljanna a kan hanyarsu na tafiya za su riski ainihin ƙoramai guda biyu ƙorama ta farko da za su shiga wanda ana kiran shi naharul haya wato ruwa ne na rayuwa idan suka shiga ƙira su da launin da sura gaba ɗaya Allah zai canza musu yadda ka san mutum anan zai shiga injin ya je misali in baki ne ya zama fari in wani abu ne ya zanto duk wani karsashi na fatan shi ya fita kumbarsu ba za ta sake ainihin karyewa ba gashinsu zai tohu kamar an shafa musu mai sannan jikinsu zai yi lublub kamar an musu sanfefa sannan ruwa na biyu zai zama na cewa duk abin da ke cikin jikinsu na bakin ciki da kuma kyashi Allah subhanahu wata'ala zai fitar daga cikin zukata abin da ne maka na saɓani Allah zai fitan maka da shi a cikin ranka ran alkiyama ni ma abin da kamun na sabani Allah subhanahu Ta'ala zai fitan mun da wannan kyashi daga cikin raina sai a zama ikhwan wato ƴan uwa kowa bai jin kyashin kowa kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alai daga hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan 'yan aljanna suka shiga aljanna idan 'yan aljanna suka shiga aljanna aka hukunta ma kowa da makomarsa to za a tsai da su akan wata gada idan aka tsai da su akan wannan gada duk wanda ya saba ma wani za a tsame wannan sabani da ke tsakaninsu bakin ciki ya koma farin ciki sannan duhu ya koma haske in kowa ya anshi ainihin abin da kowa ya yi masa na uzuri da kuma sabani gaba ɗaya sai a tunkuɗa su a ce to kowanne ya je shiga gidan aljanna amma fa mu sani wannan aljanna tana da tsada kwarai don ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man khafa adlaj don mutumin da ya ji tsoron Allah ko ya ji tsoron wuta ko azaba to ya tashi ya tafiya cikin dare bi ma'ana ya yi qiyamul ko kuma ya yi ta tahajjudi da daddare wa man khafa adlaj don mutumin da ya bauta da daddare ba mamaki yana iya riska yana iya isa ya samu wannan matsuguna da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattaran bayin Allah na gari annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai ja hankalin mu gaba ɗaya. sai ya ce ku saurara inna sil'atallahi ghaliya lallai kayan Allah kaya ne mai tsada ala ku saurara inna sil'atallahi aljanna kayan Allah su ne aljanna ka ɗauki misali eh, in aka ce kana neman wata yarinya wacce za a ce yarinya ce ta gani ta faɗa ta gaban mota ta fita buki misali me kake ganin ana yi wani misali ana iya haukata shi kan neman yarinya wani ana iya ɗaukar rayuwarsa saboda ita to ita a nan kaga za ka samu tana da majina tana da ƙazanta tana ɗauke da ƙazanta sannan kuma dukkaninta ƙazanta ce saboda an fito ta ne daga cikin rami aka sanya ta cikin rami kuma za ta koma cikin rami kuma tsakankaninta tana ɗauke da ƙazanta amma za ka ga mutum anan yana fafutuka yana fafutuka yana so zai aure ta amma idan ka koma can wa hurun ain ka amsalin lu'lu'il maknun jaza'an bima ya ya'malun can kuma yace inna ansha'na hunna insha'a faj'alna hunna oroban atraba can kuma yace wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la na fiha lagwan wala gashi nan daban-daban daban to sai ka ɗauko wancan ka kawo wannan idan a nan na duniya kana fafutuka can kuma yace ka na baydun maknun kai ka ce kwai ne oyayye wane ne daga cikin mu saboda kyan matarsa yake yana ganin fuskarsa a cikin matarsa waye wannan to amma matarka ta aljanna Allah ya ce wa qurun ain da mata masu manyan idanu saboda farin yadda ka san madara bakin kuma inda ka san dare da ta watsa maka idan haka sai ka ganka hakan nan shi yasa ai saboda idanuwa wato abu ne mai kyau a cikin mace ce yasa mai iya magana ke ce laha muqlatun da'ja falau biha ila abidin lillahi qad sama waftahal لأصبح مفتونا معنا بحبها كأن لم يصم لله يوما ولم يصل إدانو Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi ne saboda ido wani abu ne wanda larabawa suke kyautata shi a jikin mace ba ka ganin mu misali ko ma a hausance a ce kai aiko ba dai idanu ba ba ana faɗin haka ba to hancin nan ziriri yadda ka san kan biro ga kuma idanu wannan masha Allah duk waɗannan abubuwa fa an tattala mai aljanna ne to sannan ka ce wai a zaka koma ka shantale da zaben Allah an yi magana ka ce wai ai Allah ka samu daga ka ce amin kuma ka fi kowa sabo ai babu yadda za a yi dole sai an jajirce an bi Allah subhanahu ta'ala Allah muke roƙo ya sanya muna daga cikin waɗanda za su shiga wannan gida na'am buje ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا عليها حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين to wannan shine karatun da muka yi jiya idan da a ce muna fahimtar ma'anonin alqur'ani wannan ayoyi sun ishe mu tashin hankali da fitina a cikin wannan rayuwa saboda duk mutumin da zaka rika matukar ba mutumin Allah ba ne subhanahu wa ta'ala ba zai ɗaura ka akan bin Allah ba to ga yadda za ku yi ran alkiyama kamar da makarantu a jiya idan aka raba jiha kowa ya san makomarsa ɗan wuta ya tafi wutan nan ɗan aljanna za a kai shi aljanna yadda dai ka san misali kamar tafiya ne idan mutum ma'abocinka kaninka ɗan uwanka mahaifinka danginka abokinka misali in zai yi tafiya kakan fito ka raka shi in an kai boda idan tafiyan ana da tunanin mai tsawo ce ba mamaki kai kana kuka shi yana kuka menene yake faruwa kai kana ban kwana da shi shi ya tafi shi kuma yana ban kwana da kai kai ka juyo ana jin haka ake tafiya to haka zai tsakanin mutane wuta da mutanen aljanna bayan an rabu an tafi waɗannan an kaɗa su wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara حتى إذا جاءوها فتحت salamun وقال لهم خزنتها Ku shiga za ku dawo زاكو a cikinta. don haka sai in kowa ya zauna ya sami makomansa wanada ashabul jannati ashaban nar mutanen aljanna sai su kira yan wuta an tafsiriya kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu abinda mahalicin mu subhanahu wata'ala ya alƙawarta mana ya tattalan mana shi na gaskiya mun same shi gaskiya ne gashi nan wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma kun samu abinda mahalicinku ya tattala muku na azabar wuta mu yanzu mun shiga aljanna aljannan nan da aka dinga bayanin ta a duniya akwai kaza a cikinta akwai kaza a cikinta mu mun samu wannan alƙawarin Allah subhanahu wataala bai saba mana ba shin wannan wuta da ake magana tana da gautsi da kuƙiƙi da kuma ƙuna kuma a cikinta yanzu kun samu abin da aka ce za ku samu qalu sai su ce na'am eh mun samu mu ma cikin bakin ciki da takaici fa azzana mu'adhdhinun sai mai kwarmatawa ya kwarmata mai kira ya kira bainahum tsakaninsu an la'anatullahi ala zalimin la'anar Allah ta tabbata akan azzalimai na raba jihar duk kuma inda ka riga ka shiga duk inda ka tsinci kanka to shikenan fa sai abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta shi yasa ta yake cewa lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ duk inda ka tsinci kanka in bacin waɗanda hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ceta masu za a fiddo da su daga cikin wuta zuwa aljanna to in ba su ba duk inda aka riga aka tsunduma ka to shikenan kuma babu sauran wani ainihin magana magana ta riga ta kai kuma har waɗanda za a ta ɗin don mutumin da za a sa shi a wuta ɗin ya fito in ya shiga cikin gidan aljanna yan aljanna suna jin ƙaurinsa ana jin ƙaurin wuta za a ce wane ne nan baƙo saboda kirarsa surarsa gaba ɗaya ta sha bamban da irin ta mutanen aljanna sai a je a sa shi a naharul haya wani ruwa ne na rayuwa sai ya shiga ya sha ya yi wanka sai kirarsa ta dawo irin ta mutanen aljanna yan uwa wuta tana da ban tsoro ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani girman ni'imar aljanna idan aka zo da talaka wanda ya wahala ya rayu a wahale aka haife shi cikin wahala ya kare cikin wahala ya mutu cikin wahala za a sa shi cikin gidan aljanna sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye sa shin ka taba fafutuka ko ko wahala a duniya ce Allah ban taba yi ba saboda aljanna ni'imar ta ta kai ni'ima sannan a zo wani mutum wanda shi bai taba sanin wahala ba an haife sa cikin daula ya tashi cikin wadata ya mutu cikin daula ya bar wa 'ya'yansa dukiya sai a tsunduma sa a cikin wuta sa'i daya Allah subhanahu wata'ala sai sa a fito da shi sai a tambaye sa ka taba jin daɗi a rayuwarka ta duniya ce wallahi ya Allah ban taba jin daɗi ba ban taba hutawa ba saboda fitinar wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har kullun yake cewa ittaqun nara walau bi shaqqi tamra ku ji tsoron wuta ko da da ballin dabino ne da zaka dauka ka bada sadaka domin Allah ya kare kauta kai wannan aiki ka duba ka gani mana a cikin mu ya taba konewa ko baka taba konewa ba an kone ka ga yadda aka kone misali sai ka duba ka ga in kai ne ka taba konewa a lokacin da ka kone ya ka ji kunar tun ka makwarkwadan kanka har karkashin kafa kana jin wannan azaba ba mamaki wutar ta same ka ne ta yadda baka sani ba kawai sai ka ji kuna to yanzu sai ka duba ka ga ya za a yi a ce in an ɗauke ka an tunjuma tun daga gashinka da idanu da kunne komai naka a cikin wuta don ba mamaki wancan ƙuna da kai wani ɓangare ne daga cikin jikinka ka samu ƙunar amma yanzu a ce tsundum an tsunduma ka a cikin wuta yadda ka san rijiya sannan a bi ka da murfi a rufe a ɗauki dutse a danne yaya kake tsammani a shekaru a baya nan ba za ku manta ba wannan gida da ke bayan masallaci a wasu bayan Allah da Allah ya marasu Allah ya ji kansu wuta ce ta kama gidan gashi nan bayan masallaci bawan Allah nan na san shi ya san da iyalinsa da kuma ɗanɗansu da jaririn ciki na mata wacce ake tunanin ya ma wuce jariri ana tunanin ta kusa haihuwa amma saboda musibar wannan wuta dukkaninsu gaba ɗaya da shi mijin da matar da yaron ko yarinya ce da cikin duk gaba ɗaya a cikin makara ɗaya aka sanya su saboda wuta ta nike su gaba ɗaya sannan saboda musibar wutan ka duba ka ga gilashi narkewa yake yana zuba yadda ka san dalma an yi abun da daddare sha biyu amma idan ka zo da safe saboda musibar wutan bangon ba ka iya rabansa sai na kalli wannan na ce wannan wuta ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke ke bamu labarin an wanke ta an tsaftace ta an gyara saboda mutane kar su halaka sannan aka sawo ta duniya aka ce su yi amfani da ita su ci gajiya amma gashi mutane yadda take masu ina ga wutar Allah wace asalin wuta ya kamata mu ji tsoron Allah mutane Allah ya tattali wuta daban-daban kuma kowane irin laifi da mutum ke aikatawa Allah ya kira wuta da irin aikinta wata a kira ta hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada ita abinda take yi ba a bukatan a dinga bugun ka da guduma a'a da an sa mutum sai ya kakkarye kawai sai a ce da shi kun fa yakun kasance aikin wannan wutan kenan da an sa mutum za ta kakkarya shi gaba gaba sai a ce koma yadda kake sai ya koma aikin kenan babu ranar fita shi yasa gara ka yi hakuri da bin Allah da wannan ƴar ƙaramar rayuwa da wancan rayuwa da ba ta da iyaka shi yasa Allah subhanahu yake jan kunnan mu kalla bal tuhibbuna al'ajila a'a ai matsalar ku kuna son magaggauciya ce ita ce rayuwar duniya wata wutar Allah ya kira ta abinan laza kalla innaha laza wannan wata wuta ce laza aikinta nazza'atan lishawa idan aka sa mutum sai ta sabule shi gaba daya yadda ka san maciji na saba haka za ta sabula fatinka gaba daya wata wutar ka ji an kira ta sa'uda sa'uriquhu sa'uda shi ko wannan wani dutse ne a cikin wuta dutse ne amma na wuta dukkaninsa gaba ɗaya ya zama jajawar ka duba ka ga in ka sa itace a cikin wuta ya yake zama itacen ne kan zama ya rushi to in ya zama rushi kai saboda fusata an taba fusata ka ce zaka daura ka akan rushi ka tsaya wannan dutse wuta ce Allah subhanahu wataala ya yi shi daga wuta kuma na wuta kuma a cikin wuta don haka shi wannan mai laifin haka za a ce dinga zuwa yana kama dutse yana dadimansa in ya dadime shi sai ya sauko haka zai dinga hawa yana daduma yana sauka kowace wuta hakan nan Allah ya kasa ta gida gida gida sannan abu mafi tashin hankali jama'a wannan wuta yadda nace dan adam aka tattale wannan wuta wai kuma shi ne dan adam din nan yake da sukuni wai ya samu ya je yana saba ma Allah subhanahu wataala Allah muke roƙo Allah kar ka sanya mu a cikin wuta idan muka koma bangaren abin da ya shafi qira'at za mu samu akwai daga cikin malamai waɗanda suke karantawa fa azzana abin nan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am imamu kisa'i yana karantawa na'im a wurare guda hudu a cikin alqur'ani domin dama wurare hudu ne na'am ya zo a cikin alqur'ani a kissan fir'auna inda Allah subhanahu wa ta'ala ke fan yake ba mu labarin fir'auna da masu yari a inna lana la in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am a inna lana la mawdi'i guda biyu a nan shine akwai na'am can kissan fir'auna da take gaba wacce zamu zo sannan a cikin suratul shu'ara sannan kuma da cikin suratul safat gaba daya dukka shi imamu kisa'i yana karantawa na'im wato da kasran ainun qalu na'im fa azana mu'adhdhinun bainahum Allah anatullahi ala zalimin sannan kuma la'anatullah akwai daga cikin a'imma waɗanda suke karantawa anna la'natallahi maimakon an ta kasance mukaffafa wato suna karanta ta musaqqala sune imam ibnu amir da kuma hamza da kisa'i suna karantawa fa azzana mu'adhdhinun bainahum anna la'natallahi ala zalimin cewa lallai la'anar Allah ta tabbata akan azzalimai su wane ne azzaliman nan الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ne waɗanda suke hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum lallai waɗannan da suka kafirta suka hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya salwantar da aikinsu allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun waɗanda suka kafirta sannan suka hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wata'ala Allah zai ƙara musu azaba rubi kan rubi saboda abin da suka kasance suna aikatawa na ɓadda mutane daga kan hanyar Allah subhanahu Allah ta'ala alladhina yasudduna an sabilillah su ne waɗanda suke sha cewa suna hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wa yabghunaha iwaja suna ɗaukan wannan hanyar wani abun karkatar da mutane wa hum bil akhirati kafirun sannan kuma ga abin da ya shafi lahira masu kafircewa ne da Allah subhanahu idan ka koma ɓangaren abin da ya shafi irabi malamai suka ce Allah alladhina yana iya ɗaukan fuskoki guda uku yana iya ɗaukan nas da raf'u da kuma jar idan ka ce bil jarri allazina yasudduna zai kasance wato sifa ne na azzalimina bi ma'ana fa'adhana mu'adhdhinun bainahum allanatullahi ala azzalimina allazina yasudduna an sabilillah zai kasance sifa ne na azzalimina amma idan ka ce ka ɗauke shi a matsayin rufa wato zai kasance khabar ne li in mahdhuf Takdirinsa, sa humul ladhina yasudduna an sabilillah amma in ka ɗauke shi a kan nasba zai kasance bi taqdiri fi'lin mahdhuf bi ma'ana fa'adhana mu'adhdhinun bainahum allanatullahi 'ala adh su wane ne a'ni alladhina yasudduna an sabilillah wato sune waɗanda suke sha makan cewa suna hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wa bainahuma hijab wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'rab rijalun يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون to wa bainahuma hijab tsakankanin mutanen aljanna da mutanen wuta akwai shamaki ga mutanen wuta ga mutanen aljanna tsakankanin su akwai shamaki kamar yadda in an zo yaƙi misali ga waɗannan a dama ga waɗannan a hagu tsakankanin su an riga an tsaya an ja bata kowa na so yaƙi dan uwansa to ga mutanen aljanna suna kallon mutanen wuta ga mutanen wuta suna kallon mutanen aljanna kuma an ja layi an sha makance tsakanin waɗannan da waɗannan kai dai tunda Allah ya taimake ka ka shiga aljanna babu abin da zaka yi fatan Allah ya hada ka da wuta shi ko dan wuta yana nan yana roƙo idan da zai samu dama ya samu kafa da ya yi wani abu domin ya dawo kai tafarkin da kake kuma sannan ka ji abu abin da zai ɗaga maka hankali mafi girma wato Allah ya tsare ko da mahaifin mutum ne ya kasance a cikin wuta babu abin da mutum zai iya tsinana masa misali kamar annabi no annabi no akwai ɗansa yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta masa shiga wuta don ya kira Allah subhanahu wa ta'ala min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin gashi annabin Allah ne subhanahu wa ta'ala amma ga ɗansa ɗan wuta ne baba ka ce ta mu ya ce a'a ai tunda baka bi Allah ba ba abin da zan iya maka haka matarsa matarsa yar wuta ce ta kasance ta saba masa ta mutu akan kafirci a don haka za ta gansa ban kasance matarka ba a duniya eh kin kasance matata ni kuma na kasance mijinki a duniya ba za ka yi wani abu don ka ce ta mun ba a a ba zan iya ba Allah subhanahu wata'ala ya ya raba tsakanin haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin sannan kuma can inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كودا ما هي تنكني يزنتو أرب جهة to babu abin da za ka iya sai dai ka kalle shi ka ce ga baba can Allah ya tsare shi kuma ya ce ga ɗana can shi yasa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay bi ma bima ba, rahin amma zurriyar da ta bi ainihin mijinta matayen da suka bi mijinsu akan shari'a Allah subhanahu Ta'ala zai sadar da su ya riskar da su da 'yan uwansu ran alkiyama shi yasa al'amari wuta jama'a yana da haɗari kwarai wa bainahuma hiya tsakankanin su akwai shamaki shamakin ne Allah subhanahu wata'ala yake mana bayani a can babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibali al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa irtabtum wa gharratkum al-amani hatta ja'a a Allah وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواهم جهنم مأواهم النار هي مولاهم وبئس المصير wato hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayani ma'awakumun naru hiya maulakum wa babu ta kafar da zaka yi ka ce wai zaka taimaka ma wani mutum da ya mutu kan kafirci wa bainahuma hijab tsakankanin su akwai shamaki wa alal a'rafi rijal a'rafi malamai sun mana bayanin ma'anansa da yawa amma da za mu kwanta a kan aya ta arba'in da biyar da zai fi soyuwa gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararrai wato sai mu ji menene ake nufi da arafi mu karanto zantuttukan malamai sannan mu yi bayanin dalilin da ya fi inganci daga cikin waɗannan maganganu za mu kwana insha Allah akan aya ta arba'in da biyar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararrai zuwa gobe to insha Allah za mu tashi akan aya ta arba'in 46 za mu dasa aya na insha Allah kuma za mu karanta abubuwan da suka samu na tambayoyi akwai tambayoyi da yawa da suka zo muna ɗaukan kaɗan-kaɗan ne daidai lokacin da aka ware ma wannan fili wanda ya rubuta bai ji an karanta ba ya yi haƙuri insha Allah ana nan tafi za a karanta wannan mai tambaya ce assalamu alaikum malam don Allah ina tambaya malam mu hudu ne a cikin ɗakin mu Daya daga cikin mu mota ta buge shi to mai motar zai biya kuɗin diya sai aka ce an yafe to ni kuma ban yafe ba to malam sun ce dole sun yafe kuma na ce a'a to sun ce in je in yi tambaya wai za a bada a sha ruwa lafiya Allah ya bada ikon amsawa to in dai har kana ɗaya daga cikin magada domin su ‘yan uwa suna gado ne idan ya zanto babu uba a raye amma idan akwai uba a raye yakan sha makance su gaba ɗaya ba ta ɓangarori guda uku ba ba li abbai ba ba li ummai ba ba shaƙiƙai ba in dai uba na nan babu wani ɗan uwa ta ɓangare ukun nan ko dai uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko wanda suke uba ɗaya babu wanda yake da gado in dai uba na ina raye to in ya zama na kai kana cikin magada mahaifinku bai raye babu laifi kana iya cewa a baka naka ainihin rabon su sai ya zanto a cikin miliyoyin da za a bayar su sun yafe nasu kai ragowa kai sai a baka naka wannan an kai haka baka yi laifi ba Allah ya ji kan babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Jumi yana cewa an kada mutum ku daina yafewa eh, saboda abin nan yafiyan shi ke sa a ta ganganci eh, don haka an kace abi aka ba ba ba kai laifi ba wallahu a'lam mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum da fatan malam yana nan lafiya malam don Allah ina tambaya akan mutum zai iya yin karatun alqur'ani a cikin zuciya ba tare da ya furta da baki ba da fatan malam zai ansa na gode to shi karatun alqur'ani ba a yin shi kawai a zuciya dole sai ya an hada ababe guda biyu saboda Allah subhanahu wataala yana cewa wa rattilil qur'ana tartila ka tsara alqur'ani tsarawa to qur'ani ko a zuciya ba tare da baka ba na tun ta yaya zai tsaru sai dai ka dinga hararan shi kenan kamar da alaran muke ko to wannan ba daidai bane da baki ne da zuciya za a hada karanta alqur'ani bakin na fada zuciyar na biye wannan yafi girman lada a wurin Allah subhanahu wataala wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin tambaya anan ita ce malam menene hukuncin azumin mutum a yayin da ake gudanar da medical, medical test wurin neman soja tunda ana budewa mutum al'aurarsa wato yana tambaya ne game da masu aiki irin na soja ko ɗan sanda akan nemi mutum ya buɗe al'aurarsa wannan babu laifi babu abin da ya shafi azuminka kuma ana kira ga 'yan uwa wannan kada ya sanya a ce ba za a yi ba idan matayen kaduna ne za a tara a ce za a yi maka test a gabansu ka buɗe al'aura ka kai wannan ya zama lalura ka je ka yi saboda wannan lalura idan ka dakata ta to mutum goma ne irin ka za ka cutar amma idan ka yi haƙuri da wannan lalurar to kuma mutum goma suna iya samun amfani ta wannan idan eh, haka ayi hakuri aje ayi kuma azumin ka nan babu abin da ya shafe shi insha Allah wannan yace assalamu alaikum malam dan Allah ina son kai min bayani game da wata matsala da take damu na ina da yawan sha'awa ne sai idan sha'awa ta ta san mani sai in dinga amfani da hannu na domin in biya ta saboda kar in saba ma Allah saboda ba ni da mata malam don Allah a sani cikin addu'a a sharuwa lafiya to muna maka addu'a ko kuma muna miki addu'a Allah ya maka ko Allah ya maki amma wanda ya bada fatawa halaccin wannan shi kadai Abu Hanifa ne rahmatullahi alaihi shine kadai yace a halin rashin jin tsoron auka wa zina mutum na iya amfani da al'aurarsa amma dukkanin duniyar malamai gaba ɗaya sun tafi akan cewa haramun ne shine tura suke ce masturbation amfani da al'aura Anas bin Malik radiyallahu anhu ya ce duk mutumin da ya amfani da al'aurar sa wurin biyan bukatansa wannan ya fada cikin tsinuwar Allah tsinanne ne saboda Allah ya ce ah, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika hum al'adu in ba mata ba ba ku yanga ba to duk mutumin da ya bar waɗannan ya je yana amfani da al'aurarsa ya ce to wannan ya faɗa cikin tsirar Allah subhanahu wa ta'ala kuma da yawa daga cikin matasa wannan shine abin da yake faruwa kuma wannan abu medically a likitance yana da matsaloli irin nasa yana haifar da mantuwa kamar yadda muka sha bayani yana kashe idanu sannan yana haifar da abin nan convulsion rawan jiki idan shekaru suka ja sai ka ga ka kai shekara hamsin sittin sai jikin ka ya dinga rawa sakamakon wannan aiki da mutum ya kasance na aikatawa don haka sai a yi ƙoƙari matuƙar iyawa a nisanci wannan abu ga annabi sallam ya ba mu magani a yawaita azumi sannan ka yawaita azumin karka tasa abinci ka ɗiba don wani yana ce maka to malami ina ta azumin amma kamar ana kunna ni wani na iya wannan tambaya ko kuma ma an yi wannan tambaya to in abin da yake faruwa dole ka ɗauki rayuwa ta takashu ta takura da matsiya idan ka yi azumin to kuma kar ka ɗauki balanza ka zo ka ɗibi sanwa ka ja girki za ka ɗan taɓa mata ya sara ɗan kaɗan wannan yana dakushe sha'awa saboda ai sai an ci an ƙoshi sannan hankali ke juyawa wani wuri to kai ta kanka kake ma cikin ka bai ɗauka ba to me kake kuma muna fahimta amma in za ka je azumi kuma ka koma ka ta san magirki har ya dawo makoshi to za ka ta samu matsalolin da ya tana nan wannan abin nan ya ce ko kuma ta ce Allah ya kara wa malam lafiya malam dan Allah ka jawo hankalin iyaye ina jin mace ce ta rubuto ko kuma namiji akan yaransu wallahi malam zan yi aure babanmu ya ce wai in dakata ne kuma hakan ya zame min wani abu a raina don wallahi duk lokacin da sha'awa ta tasan mani in rasa yadda zan yi hakan ne ya sa duk lokacin da sha'awa ta taso mani daga baya eh, kawo menene duk lokacin da sha'awa ta daman sai in rika wasa daga bana har in kawo ruwa kuma na ji malam ya ce yana haifar da lalura malam don allah ka ba iyayenmu shawara su rika aurar da mu a lokacin da ya dace to ina jin mace ce ta aiko da wannan tambaya to kuma ina jin iyaye su riga sun fahimci wannan tambaya akwai kasashen musulmai wata yarinya za ta rasu take cewa mahaifinta Allah ya isa baba tsakani na da kai sai Allah ya mana shari'a saboda na isa aure na kai minzilin da ya kamata ka aurar da ni amma ka ki baba Allah ya isa tsakani na da kai baba don haka in yarinya ta kai lokacin da ya kamata a aurar da ita ka aurar da ita ka taimake ta ka taimaki kanka ka taimaki mijinta sannan ta ci gaba da karatunta a gidan miji menene laifin an yi haka amma a tsaya a ce a'a wai sai kin yi digiri kamar wata yarinya da take tambaya na to yanzu ta kare ta yi digiri an ce wai ta daura ta yi masters kuma mace tana expire tana expire amma wannan da yake fage ne namu irin na masu maganin gargajiya ba sai na buɗa ba amma dai ku tafi ku ɗauki wannan karatun mace tana expire muna fahimta to ina fata iyaye sun ji wannan magana kuma insha Allah za su ɗauki wannan shawara na'am suna da tambayoyi ne to za mu ansa ɗaya saboda lokaci ya ƙare na'am ne ah, tambaya akan cewa idan Allah ya masa rahama ya shiga aljanna na'am shin tare da matarsa ta duniya za su shiga aljanna ita idan ita ma Allah ya mata rahama eh in Allah ya sa matarsa ta shiga aljanna ta aiki ta bi Allah subhanahu tare za a shiga don wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum amma ana raba jaha ne in ya zama na cewa matar ta dauki wani abin nan da ba Allah ya mana tsari to shi shikenan lokaci yayi abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna abinda ke bamu tsoro Allah ka mana maganin sa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda za mu iya Allah ka huwace mana wanda ba su da matsuguna Allah ka ba su wanda suke kan gwiwa mata Allah ka sauke su lafiya wanda suke neman haihuwa Allah ka ba su nagartattun ƴaƴaye wanda ba su da matsuguna Allah ka ba su wanda suke cikin tsanani da kuma bakin ciki Allah ka yaye masu waɗanda shi shi mai yawa Allah ka su yadda za su yi su biya wannan fitina da ke faruwa a wannan ƙasa Allah ka mana magani don mutumin da aikin sa hura wuta in zai shirye ya gane Allah ka shirye shi idan ba zai gane ba Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya shirya makirci akan mu Allah ka tsayar akan sa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da aikinsa kasa mutane Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine sa wanda ya addabe mu Allah ka hada shi da masu sa ka hana masa karfin da yake tinkaho da shi kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk